وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Allah tsarki ya tabbata gare shi shi ne wanda ya haɗa tsakanin ruwan teku guda biyu ya haɗa mai daɗi da mai gishiri sannan ya sanya shamaki da kariya a tsakaninsu wadda take hana su haɗuwa da juna